wannan shine dalilin da ya sa tun da asibar farko dama jami'a ta ƙudurniyar cewar za ta yi zama da 'yan majalisar dokokin jiha da ya zama da 'yan majalisar tarayya da ya zama da shi mai girma gwamna bayan an gama wannan zama na ɗaiɗaiku to kuma za mu zo mai zama na haɗin gwiwa baki ɗaya wadda duk bayan wata uku sai mu shirya ake ganawa irin wannan saboda mu rinka kan mu askeli muna kan mu hisabi to mun irin wannan da yan majalisun dokokin jiha cikin nasara kuma ya kamata mu san cewar duk ɗan jam'iyyar APC na halal idan gwamnati na da matsala kuma gwamnatin APC na mun hangi wani abu to zama ake tare a tattauna a ga yaya za a warware ba a kai abin kasuwa a baje koli ba in dai mutum na son jam'iyyar apc da kuma gwamnatin apc to duk inda shugaba yake yana bukata a tallafa masa da shawarwari to sai dai a daidai lokacin da uba ahmed nana ke ganawa da shugabannin uwar jam'iyya domin neman maslaha akan rikicin jihar ta bauchi matasan jihar sun yi dafifi a harabar ofishin jam'iyyar suna ife-ife na rashin goyon bayan gwamnan jihar Galadima Abba Itas shine ya shugabanci matasan. Eh, wannan taro da kika gani waɗanda suka zo jam'iyya a taro ne wanda irin halin da mutane suka tsinci kansu a cikin jihar Bauchi. ana cikin wani hali na inna lillahi wa inna ilaihi rajuna bisa yanayin yadda mutane suka tsinci kansu Allah ya haɗa mu da shugaba mara tausayi shugaban da ba ƙasa ne a ransa ba matsaloli na farko a jihar Bauchi a yanzu an doke wata biyar zuwa shida babu albashi an hana ma'aikata albashinsu wasu sun rasa rayukansu 'yan fensho akalla wasu sun zama suna kusan wata bakwai amin har yanzu ba a basu fenshonsu ba an zo an kori ma'aikata mutum yana zaune an kore shi aiki bai san dalili ba yau gashi an tsinci kayi an kori hakiman nan. Shi kuwa mai baiwa gwamna shawara a harkar manema labarai Sabo Muhammad ya yi tsokaci a kan batun rikicin kamar haka. Tsakani da Ubangiji idan wannan wata ya cika shine akwai masu bin mu albashin wata biyu sai na ƙananan hukumomi musamman malaman makaranta wanda su ana tantance su su ne za a ce suna da albashi wa'yansunsu na wata uku waɗanda suke da matsala